الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى المشين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين a ci gaba da karatun tafsirin alkurani mai girma tafsirin da yawa tawili fi ma'ani tanzil tafsirin shekana abdullahi bin fodo wata gama da fulawar rahmat mun kwana a cikin suratu ali imrana shahi na 143 kuma muna daidai da ayar da allah madaukin sarki sai am hasibtu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم وما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين آه بياني يا قباتا Allah ya yi abin da ya yi don ya tsabtace waɗanda suka yi imani ya shahe su. to kuma zaton wasu ganin kamar wannan wani izlani na kamar wata darzawa ta ba samu nasara ba a an samu nasara am ma'ana am din nan bal an hasimtun kuna zato an ta dahulul jannata ku shiga aljanna walan ma ya alamin lawon da zai da jahadu minkum wato cewa ku shiga aljanna kuma kuna tamanin Allah bai san waɗanda sun kai jihadi ba daga cikinku wa mallam yujahid da wanda bai jihadi ba ilimin zuhuri ilmi na bayyana wato ilmin bayani don haka ko da bai bayyana ba Allah ya sani ma wato kalam fi na fil madi shi lamma ɗin ga kalam na kana cewa lamma ya ji zaidun ko ka ce lam ya ji zaidun wato a zaidu bai zo ba lamma ya ji zaidu zaidu bai zo ba lam ya ji zaidu zaidu bai zo ba Allah bai san wadda suka yi jihadi cikin ku ba wa man lam ilma zuhurin wala ma kalam fi nahwi al-madi illa annabi tawaqqu fa yadullu ala anna al-jihad al-manfi mutawaqqi'un fil wato kenan jihadin da an hakuri to wanda ake tsammani nan gaba Allah na yi muku haka ku shiga aljanna kuna son ku shiga aljanna halan kuna zaton Allah bai san wani sun kai jihadi cikin ku ba da wanda ba wanda ba su jihadi ba kuma wa ya'lamu sabi ne Allah ya san masu hankuri fi shada'i na ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ولقد كنتم حقيقة كنتم wannan hidabi lima على رسول صلى الله عليه وسلم ga waɗanda sun ka nace ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ya kharuja bihi mai hita da suwa ila zuwa ga makiya le nalu sharafa shahada don samu ɗaukaka ta shahada bayan an yi abin nan yaƙin badar an dawo wasu habai sun ga manzon Allah su dai a hitar su jihadi domin su samu shahada irin waɗanda sun ka samu shahada badar sun ka abin nan sun ka samu domin badar an samu abin nan rasa mutum goma sha shidda wanda yake su musulmi sun kashe mutum saba'in na kahirai an kama saba'in to amma haka in aka kwatanta da nasu kamar ba a samu komi ba to don haka sai sun ka nace su da a hita da suwa suna son samu irin abin da ahalin badar sun ka samu to shi na Allah ya ce wala ki a kun zamu kaman nawnal mautu kuna gurin mutuwa bi hasu ida ta'i min qabla an talqahu gabanin ku hadu da mutuwa taquluna kuna cewa laysa lana yawman misl yawmi badal kai to da muna samun wuni irin wunin badar na nalu mu samu ma na lahu shahada wa abin shahidan badar sun ka samu to yanzu za an zo uhud tare da kore yaƙi fa ƙara aitu ga mutuwa nan kun gani shi ne yi kusan lutunakum lokacin da ake kashe wasu gaba gare ku min qatal ikhwanikum da kashe yan uwanku wa azamtum amma kun kun wace kun sheka kun kare yaki wa antum tanzuruna kuna kallo da ayyukum idanu ila sabitin zuwa ga wannan sun ka tabbata yuqtaluna ana karkashe su tawbihan ala tabanna al-maut wannan gu abin nan zargi na akan gurin mutuwa wal hazimata ba'da da kuma samun karaya bayan sa ah, don haka ashe kenan ah, in ka riga ka bude baki kayan magana magana ka ta zan iya ta gaskiya ka kai ta zuciya amma kun ce ku kuna so a tsaye da ku jihadi amma ga an zo jihadi kuna kallo ana kashin yan uwanku amma sai gudu kai to ina magana kuna so ku samu ku samu aljanna babu wannan magana to ci gaba ma muhammadu ma muhammadun illa rasulun qad khalat min قبله rusul. أفإن مات أو قتله قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين wato abin da ka faruwa a uhudu ya faru abin da ka watsuwa ya watsu don haka shi a dalilin dawa ga aya Allah maɗaukin sarki ce wa ma Muhammadun illa rasulun annabi Muhammadu bai zamo ba sai manzo wannan aya na Zala ya jida yau ma'udin rana uhudu lamma hazabar kufaru lokacin da kafirai sun ka yakin su ya kare domin harkon al'amari Allah ya ba musulmi nasara wata ba'ahun musulmi na sai musulmi sun bi kahirai suna kashi ta wasalu har sun ka sadu ilal gana'im zuwa ganimomi suna kashin a ashe kayare sun watsar da kaya sun yi ta tahiya da sun kaga ganima ba a aqbalu alaiha sai sun kai tabbatun yaki sai sun gada suna cinta ganima waja'alhum khaylul na sai dawakin mushrikai ta zo musu min in baya gare su mutum ya shagalta bai dauka komin illa dukiya sai ga ta komi baya gare hmm. haka ban hazamu sai sun ka kai hatta wasalar kufaru ila nabi wato musulmi sun waci hakka yare su haka zuwa ga manzon Allah alayhi salam waramahu abdullahi ibn qami'a abdullahi ibn qami'a ya ya halbi manzon Allah wa shajjahu ya ya mai ruci wa ataradahu mus'ab bin umayr mus'abu dan umairi sahibu liwa'i rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda arike tutan manzon Allah shi ya gita ma abdullahi dan kami'a faqatalahu ya kashe shi abdullahi dan kami'a shi ya kashe mus'abu bin umairi wannan wanda arike tutan manzon Allah ga halunai fasaha sai shi abdullahi dan kami'a sai kawai ya kuruwa ya arguwa yace qataltu muhammadan na kashe muhammadu aw asha a shaydan zalika ko ko shaydan ya watsa wannan magana faj'al al munafiquna nan munafiqai sun ka shiga yaquluna suna cewa law kana nabiyyan ma qutila eh ashe nan mu wala ta muka ba annabi na ba wallahi da manzuna da ba a kashe shi a ah, to tun da aka kashe shi harju'u ila Diniku, ko ba zuwa ga addinin ku al'awal da warku wa ku da yan uwanku arsilu ila ibn ubay ku aika zuwa ga abdullahi dan ubay ya khudhu lana amanan min abi sufyana a aika ma abdullahi dan ubay amso muna amana daga abi sufyana da Allah mubarwa ga harka wato kullum munafiki yana nan cikin sabon musulmi amma abin da ɗaya ka jira a samu karya nan za a ga ya bayyana da abin da ya karu Allah kyashi muna tare da kuwa fa qala lahum ana sunan nadari ana dan nadari sai yace shin in qutila muhammad shin in an kashe muhammad fa inna rabba muhammad ai ubangiji muhammad hayyu mai raina hayyu la yamut raye yana bai mutuwa wa ma tasna'u bil hayati ba'dahu shin ni za ku yi da rayuwa bayan annabi Muhammadu ya ya tafi a mai da hankali duk mu iske shi eh. a mai da hankali Allahu akbar fa qatala bawa Allah nan yayi yaki hatta kutul ha'aka وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله da قيد ويلا كرا إلي عباد الله ku zo gare ni ya ku bayan Allah gani ana rasulullah ni ne manzon Allah ban haza ilaihi na min ashabi mutum 30 na sabon manzon Allah duk sun ka jayike sun ka zo sun ka taru inda manzon Allah hmm. wa kashahu anhu al-mushrikin sun ka kore ya mushrikai sun ka wadi mushrikai daga wurin wa tafarraqa al-baquna saura sun ka wadi wa qasaru wal qasaru qasru qalbi wa ma muhammadu illa rasulu wannan kasari na da kalli liman ita kada anna sha'anahu yukhalifu sha'anar rasul an yi wannan a gwada musu annai muhammadu shi ba wani bane illa manzo an taƙaita wannan domin wanda ka itiqadi garansa cewa sha'anin manzon Allah ya so a sha'anin manzanni a faɗa mai to irin shi manzo na fa irin wa qasaru ifradin kagari na al-ibradi liman ita qada minhum jam'ul wasaili ar-risala wa taban min al-maut wato kenan ya zan kasaru abin nan kasaru a ibradi ga wanda ke wanda ya dauka ga kai nai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na, kuma sannan bai mutuwa to kasaru ibradin na wa ma muhammadu illa rasul aka ku dauka annabi Muhammad bai mutuwa manzanni sun mutu gabaninsa to shi ba manzo na zai ta tafi muna tare da kuwa wa qara kalam min rusul manzanni sun shuɗe gabaninsa wasu rasul alal awwali sibantawa manzo akan magana farko wasu inamu alal sani da ina istinabi akan abin da kauli na biyu wasu ya halu kama halau shi ma zai tahiya sai kamar sun ka tafi afa in mita afa in mata au kutila shi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ya mutu ko aka kake shi ka gairi kamar wani ne na annabawa in qalabtum ala aqadukum sai ku juya ku koma kahirai raja'atum ila al-kubri ku koma zuwa kafir qaddama al-mauta ya gabatar da mutuwa li'annahu allazi la budda minhu domin mutuwa ba makawa gare ta warƙatal da kashi shi kashi a hadu asbabi ɗayan sababin mutuwa na wal jumlatul akhira ma siwa min ikani ai ma kana ma'budan annabi muhammadu ba shi ne abin bauta ba ba ne hukuma wa qad alimtu haqiqa kun sani bi hulu rasul da wucewa manzanni kabla hu gabanin manzon Allah wa baqa adinin kuma addinin suna nan wanje mutamassikan bi ana mai ana riko da shi to shi ma haka nan annabi zai wuce kuma ya bar addini kuma ana rike da shi shi na Allah madaukakin sarki yace wa man yanqalib duk wanda ya juya ala aqiban ya koma akan dugadugansa walam yadur Allah bai iya cutar da Allah shay'an da komai min ad-darani aw shay'an aw min al-ashiya shay'an min al-ashiya bai iya cutar da Allah da komai daga wani abu daga cikin abubuwa inna ma yadur nafsu zai cutar da kansa wasa jazallahu shakirina Allah zai sakan ka masu godiya ga ni'imati ni'imarsa duk sabata tabbata waɗanda sun ka tabbata wurin yaki ha aka kace su Allah zai musa kan ku sakamako kamar wa ka Anas ibn Nadari wa Abdullah ibn Zubayr wa ashabi wa adarabin da irin su waɗannan bayan Allah sun tsaya wurin jihadi ha aka kace su wa qala Abdurrahman as-Sa'alibi haza istimraru fi atbin wannan aya dogewa na a cikin zargin wadancan wa iqamatul hujjati da tsaye da hujja alaihim akan su al ma'ana anna muhammadan alaihi salatu wassalam rasulun manzuna ka sa'irur rusul kad ballaga manzon Allah ya iyar kama ballagu kamar sun ka iyar wa lazimakum ayyuhal mu'minuna ya lazimce ku ya ku mu'minai al'amalu aiki bi mamunin risala da abinda manzanci ya kumsa walaysa hayatu wa baqa'u da azhurukum shartan zaman manzon Allah yana raye cikinku ko yana wanje cikinku ba shi a sharaɗi ba shi zalika cikin bauta li'annahu ya mutu don annabi na mutuwa kama matan rusul kamar da manzanni sun ka mutu gaba kabla hu gabanin sa ashe a nan abinda ake nuna muna addini dai na Allah na shi akawa ba a yin addini don rayuwa wani ko kuma mutuwa wani sannan shi annai mamar sallallahu alaihi sallama yadda manzanni sun ka wuce shi ma zai wuce to kada wani ya ɗauki don annabi nan bai addini Allah sauƙaƙi to ci gaba وما كان لنفس إن أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين ثم توعد سبحانه المنقلب على عقبيه سنة الله يا القولي قولي wanda ya juya akan dugadugansa sun mawa'ada shakiri da sannan Allah ya yi alkawali ga waɗanda suka yi godiya Allah zina a ma'ahadullah waɗanda suna gaggabtar da abinda sun kawo Allah alkawali alaihi a kansa kamawa ka sa'adun na rabi sa'adu ɗan rabi wannan bawan Allah da ana samun yin ne cikin al'umma da al'umma ta zauna lahiya wa wasiyatuhu da kuma wasiyarsa yau ma izin zarahin nan ga al'asar mutanen madina lokacin da zai wasiya bai yi wasiya da kowa ba illa ga samu wa na sumni ma na dare da aka kannanar wagare ma da wasu su wannan aya duk ta su wannan ayu duk sun yi magana akan su wa kullu fil ayati ya shiga cikin aya ashakiruna masu godiya tun daga rabbi aya ta jida ila yawmil qiyamah intaha wasiyat wato shi wannan bawan Allah na dau wato kaga lokacin da abin da ka faruwa ya faru ai shi abin da yake magana shin idan dai addinin gana Allah na Allah aka wa to mi za mu yi da rayuwa bayan Muhammadu ya wuce mu ma mu shiga mutum abin da safan ba ka ga mai ja da baya don tsanani to ya akwai mai cikin al'umma shi na Allah ya shi wa ma kana li nafsi ba ya kamata ga rai an ta muta ta mutu illa izinin iznillah duk wanda rayuwa ta so ta rabar duniya ba ta iya rabuwa duniya ba har ta tasa ba sai da yarda Allah ba ta iya kashe kanta ba ta iya rayu da kanta bi qada'ihi da hukumcinsa la iqdam ba wai gabatuwa zuwa ga yaƙi ka mutuwa ba la iqdamu yudani iduni ba gabatuwa ga mutuwa ga abin nan ga yaki ta kusanta da mutuwa ba wala al balle chiris ana yi a ce mutum ga ya juya kusi ba shi ke nisan da mutuwa ba shi tashji'un lil mujahidin a ku ala liqa'i al-adwi wannan Ko abin nan zaburarwa na ga masu jihadi akan gamuwa da makiya Wannan ma kana al mautu. lokacin da ya kasance mutuwa ƙa'iman bin nafsi sai take garai akharajahu mukhrijul fi'li laha sai hidda shi kamar mahitin fi'ili gare ta ma ma kana li nafsi an mutu illa bi idnillahi kitaban wannan ta mutu da yarda Allah kitaban na kataba Allah zalika kitaban Allah ya rubuta wannan rubutawa mazdarun mu'akkad mu'ajjala wanda aka samu lokaci mu'akkatan yana da lokaci la ya taqaddamu bai gabata bil iqdami da gabatuwa wala ya ta'akharu bai jinkirta bil ijami da yiris to in kun san haka shin wai wani ma hazamtun don bi kun ka rusa yakin ku kuma wal hazimatu kare yaƙi la ta rahul mutu ba ta kuɗa mutuwa wa sabatu tabbata la ka daul hayati bai yake rayuwa fihi wannan raddi na alal mu'tazila fi qawlihim bil ajalaini abin da ka san mu'tazilawa sun ce a rai tana iya jawo mutuwa a in yawa kai ne gaggawa shi mutu tun lokaci bai kai ba in ko ya jinkiri sai ya bari sai lokacin ya kasa ne mutu to wan garanti na an kai mutu kai mutazilawa sun haɗi hmm. wa man yurid bi amalihi sawaba dunya min ha jama'a waɗannan bayan Allah ga abin da ya bayyana gare mu ba kin ta gari ma ya kai musu ya kai su ko gaba to ana ana nuhi kenan wanda dukkan nuhin sakamakon duniya za a baya sakamakon na duniya kuma kuma ma qusima lahu abinda an karba an karba shi wala azza lahu fil akhirati bai da rabu ranar alkiyama ta'aridul liman shaggalahum ganaib wannan jirwayina ga waɗanda ganima ta abin nan a ko ta shagaltar da suwa Yau uhud an imtisali amri rasuli sallallahu alaihi wasallam gabarin kama umarnin manzon Allah wa man yuri sawabal akhirah duk wanda ka nuhin sakamakon lahira nu'tihi minha muna bayar daga sakamakon lahira min sawabiha wa sanajzi shakirin zamu sakan ka masu godiya allazina la yashghaluhum shay'un an al-jihad wanda ba abin da shigaltar da su gaban jihad ka abdullahi ibn jubairi kama abdullahi dan jubairi shugaban mahalba wa ashabihi da abokanansa alqa'imina wanda sun ka tsaya fi sabil jabali gehen dutsen jabal rumat wannan da aka kusa ga uhudu ga duki tana huskanta uhudu kana ganin abin da mutane sun hau sun yi tsaye to shi ne jabal rumat har yanzu ba bari toka ta watsi ba hmm. Allah gane damuwa sun tsaya na hatta kudu don aka kashe su qala al-hazim imamu hazim ya ce fil babu tawili wal ayat wannan aya wa in nazala fil jihad ko da yake taji da kan jihadi wa man yuridu thawaba dunya nu'tihi minha wa man yuridu thawaba dunya nu'tihi minha wa man yuridu thawaba al-akhirati wannan aya ko da yake taji akan jihadi khasatan lakinnaha amatan fi jami'il a'mali duk aikin da ka sani mai nuhin sakamakon duniya wallahi za a bayar daga duniyar dan wani abu iya yace shi kenan sai lahira sai ka shota wanda ka san lahira da aiki ne za a jinkirta mai lahira ta yi kuma Allah na iya da nan duniya kuma amma wanda wanda ya muradi duniya dai to duniya dai Allah zai ba in ya samu ya zama in bai samu ba an yi hasara duk don haka in za ka aiki ka yi nufin Allah da aikinka ya yi wa ka yi wa ka yi وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وكاين ديوا كم من نبي ديوا بأن نبي قتل وقرأ الكوفيون ومن عامر قاتل وكاين من نبي قاتل ما اهور بيون كثير ديوا yawa ba annabi wanda jama'a masu yawa sun ka wa ka'ayyin da yawa min nabiya annabi kutila aka kashe shi jumu'un kasiratun jam'i mai yawa nisbatun ila ribati bi kasarin ra'i wa fatahiha ay jama'atun jama'a aw biyuna al'ulama ana nihin mallamai masana Allah wal ubadu al mansubuna ila rabbi wal kasari min tagayirin nasbi wa asalu ka'in ai dakhala alaiha kabu tajbihi wa nunu aslihi at-tanwin kutiban nuna ala ghairi qiyasi wa qara ibn kasir wa ka'inun ala wazn qabil wa fi qutila ala qira'atayn damirul a'id ala an-nabi lamiri na mai kuma gaba annabi wal jumlatu ba'dahu haliya ala hali an kashe jama'a masu yawa tare da shi wa ya tabi an yakuna rubiyuna na'ibul fa'il aw fa'ilan wa qawwahu fi gayatil amani bima ruya an al-hasan annahu lam yuqtal nabiyyun fil harbi Do abinda an karuwato ga hasan ba a taba kashe wani ba annabi borin yaki wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma huri biyuna kasirun kenan ga riwaya anas qatala ma'ahu biyu na kasir liwala anna al-kalam fi fi ta'yiri man tazalzala don magana ga ana cikin aibantawa ga wanda ya raurawa yau ma'udin ranar uhudu walan yasbut bai tabbata ba tabatar ribina ma'al anbiya irin tabbatan malamai ko ko jama'a masana Allah tare da annabawansu to da yawa jama'a da sun ka yaƙi tare da ba annabi in mun ɗauki waccan wa ka'ayin min nabi kutila amma kuma a huri biyu na kasirun da yawa ba annabi da an kace akwai tare da shi akwai jama'a masu yawa ba ma wahanu amma duk da haka ba su rauni ba lima asabahu fi sabilillah don abin da ya shayar suna dan kalmar ubangiji alwahanu don ra'ayi wato raunin ra'ayi wal basirati da basira wa ma ba'uhu basurawnana ba an mubasharatil qitali ga abin nan gwagwarmaya da yaki bi a sami da jikunan jikinsu li'ajalil jira'i don girman raununuka aw qatal al-anbiya ko ku kashi annabawa wa asabin da mutanansu wa mastakanu su kan da kai kahirai ba amma ku ba kuna cewa wai a an so muku amana ga Abu Sufyan wa ma khada'u su kan da kai ba li aduwhi kama ba altu kamar da kun aikata. aikata hina kila lokacin da an ka ce kutila nabi an kace manzon Allah wallahi yuhibbu sabirin Allah na son masu hankuri alal bala'i aka musiba wa yasrun Allah na taimakon su wa sibahun Allah na ba su lada anan kamar da an ka faɗa an ce ba a taba kashe ba annabi ba wani yaki haka an karoto ga hasan ko da ya tabbata riwayat ko da mun ɗauki riwayar kutila to duk annabin da Allah ya aiko manzo kuma ya mai umarni da shi jihadi to sai ya ga ƙarshen jihadi sai dai mutuwa ta samai daga Allah amma ba kahirai ba don haka an kashe annabawa amma waɗanda ba a wa umarni da su yi jihadi ba don ba su aiki sai da umarnin Allah waɗanda ke taso musu taso musu amma Allah bai ce kuma da martani ba ai annabi ya kashe shi an kai an wada ma ya da an ka taso ma ya yaki bai ba an kashe annabawa da yawa wajen arba'in lokaci guda waɗanda annabawa na ba mursallai ba ba a aiko su balle a ce su jihadi to ko wace kira an hakaran ko wace ruwa an hakaranta cikin wa'in ga haka nan take sai dai rashin fahimtar miza a faɗa Allah ya gane ta wa ma kana qaulahum وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آه وانا أبين دا سنكي to shi ne abin da ake yi kowane lokaci kuma lokacin da wani abu ya duk lokacin da wani abu ya zo to masu imani sun kai waɗannan suna karanta waɗannan abubuwa Allah na ba su nasara duk lokacin da an kai ma'araka da ku da waɗanda an maƙiya to in kuna karanta wannan Allah zai ba ku nasara wa ma kana qaulahu waɗannan da an kai yaƙi da su da annabawansu an sun ka tabbata ɗin nan ba irin ku ba zancen su bai zama ba a sabatin ta tabbata su wa kuwatin da ƙarhin su fi dini ga addini wa kaunihin rabbaniyina da kasance su da kasancewa su mutanen Allah illa an qalu sai dai kawai suna cewa na gafir lana Allah gafarta mana zunubana lai wai wa na da kuma faifaye wa mu fi ga lamarin izanan bi annama asabahum wato sanarwa cewa abin gada ya same su ba, ya sa ya waru na fi ilim don mugun aikin su wa hadaman da karyawa an anfusu kanun su wa qaddama al-istighfar ya gabatar da istighfari ala dalabi tasbiti bisa ga neman tabbatarwa li'annahu a ƙarabu ilil ijabati domin idan mutum zai addu'a ya gabatar da istighfari kamin addu'a ya haiku kusa Allah ya amsa limafi fihi don abin da a cikin min al-khudu na kankan da kai wal istikanati da komawa ba kowa ba wa sabbit aqdamana Allah ka tabbatar da dugadugan mu bil muwazabati da yin kokari alal jihadi akan wa ansurna Allah ka taimake mu alal qaumil kahin akan kai akan mutane kayarai wa inna ma ju'ila an sanya kaulan san su khabaran bittifaqin da ittifaqin su li'anna an qalu arabu, li dalalati an qalu ya illa an qalu ya sanar da zaman wannan shine dalili ala jihatin nisbati bisa ga ta jinginawa wa zamanul hadath da kuma lokacin magana lokacin da abin da ke waruwa fa atahumullahu sai Allah ya basu. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين تندقى واتو وما كان قوله هرع بن دي كاونان to idan wani gumurzu ya hada da kai ko da ku to idan kana karanta wannan to duk gumurzun da za a yi Allah zai baka nasara to shi na lokacin sun kai wannan karatu suka yi wannan roƙo wa atahumullahu Allah ya ba su da sababin istighfari domin dalilin istighfari wal da laɗewa zuwa ga Allah Allah ya ba wa sawaba duniya sakamakon duniya shine annasar nasara wal ta Allah ya ba su ganima a kusurin da kyaukyawan ambatu wa kusurin sawabil akhirah Allah ya ba su kyaukyawan sakamakon lahira bil jannati da aljanna bit tablili da ba su falala fawqa al istiqaqi sama abin sunka cancanta wallahu yubil muqtinin Allah na son masu kyautatawa yana sakamakon kwarai ta zayinun bi huwa afdal wannan kawatawa na ga abin da ya himi kulli sawabin ga dukan lada hasan lil mu'minina wannan kwadaitarwa na ga mu'minai an ya qulu mithla hadha su wadi wannan inda liqa'il adugun gaba da makiya yace ni kuma gaba يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين دنكما سوى ya ayyuhal ladzina amanu ya ku an suka yi imani in tuju ladzina kafaru in kun kai da ga wannan suka yi kafirci al mushrikina mushrikai aw al munafiqina ko munafikai aw al kitabi ko ko mutanen littafi ma yamurunakum bihi ga abin suke umurnin ku da shi sahihu amma abin da kauli ingantacce annal hidaba lalle wannan magana lil mu'minina kafatan Allah na ta ga mu'mine duka an yi janibu su nisanci jami alkufa dukkanin kahirai gaba ɗaya su nisance su wala ɗi um kasu yi musu ɗa'a fi shayin cikin komai in an nuzulu ala hukumihim ya jir ila muwafaqatihim jiɗa ga hukuncin kahirai ya jirru yana ja ila muwafaqatihim zuwa ga mutum shiga abin da suka yi daidai na don haka ashe kenan in kun kai da'a ga abin nan kahirai ya ruddukum ala aqabikum wallahi suna mai da ku ga bayan ku suna mai da ku ga san ku amurkun al'awwal al'amarin ku na farko hulkun shine kafirci in kun koma kahirci ya alƙiyama ta tsaya fatan kalbi sai ku juwa zuwa lahira kafir kuna masu rukushi duniya a cikin duniya bi tazallul da kaskasta lil kufari ka koma ka kaskasta wajen kahirai wal akhira bi dukhulin naji alqiyama kuma da shiga wuta Allah saukata to ci gaba بل الله مولاكم وهو خير الناصرين بل بهكذا Allahu maulakun Allah shine majidincin ku nasirukum mai taimakon ku wasu inu ku nemi gudunmuwa bai nasarihi da taimakon Allah an gairihi daga waninsa wa khairun nasi ne Allah shine hiyayyen mai taimako wa ɗi'u ku mai da'a ban da su kahirai idan haka ta waru gare ku Allah zai taimake ku to anan idan al'amari ya kai ya tsananta to ya an karanto daga can za a hada da wannan aya duk abin da ake shakka komi zarumta mai zarumta Allah zai ji tsoro cikin zuciyarsa wallahi zai baka bai dole zai juda karanta mun ji سنلقي في قلوب الذين كفروا يُشْرِكَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ الله يا يرضى cewa shi an majibincin ku shi a mai taimakon ku sanul qifi qulubil ladina kafaru uba Allah ya ce wallahi za mu je ho fargaba da jin tsoro cikin zukatan waɗannan son kafirta bi sukunil aini ru'd lil jumhur wa dhammi halim na abir wa kisai ai ar-ru'ba jin tsoro mikun gare ku hatta ta qahru hakurin jaye su wa yasaru dinul islam addinin musulunci ya bayyana ya rinjaya alal adyani kulliha wa qara alqa Allah ko ya je wa fi qulubi cikin zukatan su aruba tsoro yau ma'udin ranar uhudu ku duba duk abin da an kai ranar uhudu samun abin da mikin ga musulmi sun kai wallahi warkon al'amari Allah ya je wa tsoro cikin zukatan kayarai yasa da fara yaƙi sai dai sun haka yi wasu salul musulmi ko shine wa tara kulki da sun kabar yaƙi su kayarai min gairi sababin babu wani dalili ko da abin gawa su kayan sun habar yaƙi suna su juya zuwa gida sai waɗanga masu kwaɗan duniya sun kace zuwa ƙin ganima wana da abu suyan abu suyan ya yi kira ya muhammad mau'iduna mausimu badanan alƙabin. ba yaƙi ba yau alƙawalinmu da ku sai baɗi kuma haɗu badan inda an karuwa can haɗuwa in shi ita in kaso fa qala rasulullah sallallahu alaihi manzo Allah ya insha Allah fa alqallahu ruba Allah ya ji wa tsoro fi qalbi abi suyana walam yaji bai zo ba san badar kama ya ci game da kiti to lokacin da aka yakin udu a gama sun kaga sun raunar da musulmi wa qad azamu suniya aidan kuma ba adarti halihim bayan sai sun kama hanya min udi daga uhudu sun yi niyya alal aure akan dawo wasu isanin musulmi su kila sun buke musulmi ru'ubu sun ka ji tsoro wajibinu sun ka tsorata walam yarji ba su dawo ba muna tarar kuwa qala faharun razi malam mai faharun razi yace la ahada yukhalifu dinil islam ba wani mutum guda wanda ya sa'a ma addinin musulunci illa alƙafi qalbihi sai Allah ya wa cikin zuciyarsa ruban tsoro inda alqital yaƙi yaqi wa inda almuhajati da kuma lokacin da aka tsaya muqabala intaha Allah ya musu haka bima asharaf du'a da sun kai shirki bi sababin shiraki billahi malami na zilbihi sultana ga abin da Allah bai jidda hujja ba ala ibarati hula sanamu wa ma'awahumun naru makoma su wuta wa bisa masawal sirra makoma ma'awa makoma azwalimina alkahirina hiya wabu zahiri mawdu almunbar litagaliz wa ta'lil wa ma'awahumun naru wa bisa masawa wa bisa masawahum yace masawa zalimina wa laqad sadaqakumullahu ولقد صدقكم الله وعده إذ تخصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون يعرضون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين وقعد أنت جاي أتا هنا نسي عاد أنت جاي راقل كأهو ترى بيد da ما malam بقى yau bai da أتاشي ba irin wacce ta ba kamin gabatar da wanda zai yi addu'a kada a amanta da tafsirin alkur'ani mai girma insha Allah a garin birnin Kebbi gobe sannan idan dare ya insha Allah akwai walima ta shiga local gama a gidan su alainu bawa cikin gari masallacin da malam adam ke ba da sallah nan gidan su ba za a yi wannan walima insha Allah gobe bayan sallah ishayi Allah ya taimake mu ya ba mu nasara a yanzu insha Allah wanda sai karatun gobirawa insha Allah kamar yadda ake gabatar da shi ya kowace larba yanzu insha Allah wanda zai muna addu'a shine malam Abubakar Umar Ah. Ah, sallu ala nabi al-karim Allahumma salli ya arhamar rahimin inna nas'aluka bismika at-tahir at-tayyib Allah muna roƙonka da wannan suna mai daraja Allah muna roƙonka madan da ke karantar da mu Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya saka masa da alkhairi muna roƙon Allah abin da yake karantar da mu Allah ka ba mu aiki da shi ka ba mu ikon gane shi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala wannan ƙasa ta mu Najeriya muna roƙonka Allah ka ƙara ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali da natsuwa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala akwai musulmi maza da mata masu buƙatoci daban-daban Allah ka san buƙatocin musulmi Allah ka biya musu bukatocin su na alkhairi zari'a da ka ba mu Allah ka shirya mun da su ka sanya musu albarka ka hore musu sana'o'i na halal Allah amma roƙon ka cikin bayakar halaka wannan ƙasa ta mu Allah ka ƙara ba mu natsuwa da kwanciyar hankali abubuwan da ke faruwa waɗanda ba su da daɗin ji ba su da kyawu Allah ka dausashe mu su Allah ka dausashe mu su masu yin su in suna da rabon shari'a Allah ka shiryar da su Allah in ba su rabon shari'a Allah ka yi mana maganin su Allah muna tawazi da kasantar da kai gare ka Allah muna roƙonka ka yaye mana wannan damuwa ta kowane gehe Allahumma zidna imanan wa tafaqquhan fid din Allahumma ja'al lana min kulli hammin farja wa min kulli dhiqin mahraja wa min kulli bala'in afiya subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin